والنجاة من النار آمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا آمين اللهم إنا نسألك عيشة هنية آمين وميتة سوية آمين ومردا غير مخزي ولا فاضح آمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا آمين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك آمين ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك آمين ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا آمين ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا آمين واجعل الوارث منا آمين واجعل ثأرنا على من ظلمنا آمين وانصرنا على من عادانا آمين ولا تجعل مصيبتنا في الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قرشن سورة الحجرات jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta goma sha ɗaya yau kuma za mu tashi a farkon aya ta goma sha biyu inda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu jtanibu kathiran min az يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ijtanibu kathiran min zan ku nisanci da yawa daga cikin zato inna ba'd adh ithmun domin wani daga cikin zaton zunubi ne ubangiji ta'ala bai ce a nisanci dukkan zato ba kuma bai ce dukkan zato zunubi ba ne saboda akwai zato wanda yake na alkhairi idan kai wa dan uwanka zaton alkhairi wannan kayi daidai kuma za ka samu lada akan wannan don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zannu bil mu'minina khaira ku yi wa mu'minai zaton alkhairi amma idan ka masa mummunan zato to wannan kuma babu kyau kuma laifi ne shi shine ba'dha dhanni din kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ihtarisu min almu'minina su dhann ku kiyaye kada ku dinga yawan muminai mummunan zato wato ba al'ada ne mai kyau ba mutum ya zama mai mummunan zato ba ka yi wa musulmi zaton alkhairi zaton sharri kake musu idan mutum ya yi abu abun yana da fiska ta alkhairi yana da na sharri sai ka ɗauki sharrin ka bar alkhairi wannan kuskure ne ka masa zaton alkhairi sai in ya bayyana wannan abun sharri yake nufi da shi wannan kuma sai ya zama sharri sayyidina umar radiyallahu anhu yace la tazunnanna bi kalmatin kharajan min akhika almuslim illa khaira wa anta tajidu laha fil khairi mahmala kada kai tammanin wata kalma da ta fito daga bakin dan uwanka musulmi sai dai alkhairi matikar za ta iya ɗaukan alkhairi tana da fiskoki biyu ɗaya fiskan alkhairi ne ɗaya fiskan sharri to in ɗan uwanka musulmi ya faɗi kalman to ka ƙaddara alkhairin yake nufi sai dai idan ya bayyana cewa sharrin yake nufi idan kai haka to ka nemi zaman lafiya kuma ka nemi yan uwantaka ta musulunci amma mummunan zato wane ina tamaninsa kaza ne wane kaza ne wane kaza ne inda wannan irin wannan zace-zacen yana amfani to da dukkanin duniya kowa yana gaba da kowa da kowa yana tuhumar kowa da munafurci domin wasu abubuwan a ɓoye suke a cikin zuciya za ka ji mu ce wane munafuki ne kaga wannan mummunan zato ne jiya na gaya mana wata kissa manzala sassanama ya je wani ƙauye zai je gidan wani makaho ya yi sallah a gidansa ya riƙe wurin wurin sallah sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya ji labari sai ya zo wajen annabi alaihi salatu wassalam ana ta murna manzon Allah ya zo manzon Allah ya zo sai ga wani nan shi kuma bai zo ba ko musulmi ne sai wani ya masa mummunan zato ya ce za ka rajulun munafik wannan munafuki ne manzon Allah ya zo wuri kuma mutum bai zai marmarin ya zo wannan wajen ba sai manzon Allah ya ce masa kada ka faɗi haka fa innahu qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajh Allah ya faɗi la ilaha illallah Yana neman yardan Allah da kalman da ya faɗa to kaga mummunan zato suka masa manzala sa sama ya kore wannan haka nan kissan da na bayar na mai mashayin giya sun ce Allah ya tsine masa kina Allah ya nisanta shi daga rahama bare samu rahamar Allah ba manzala sa sama ya ce a kar ku faɗi haka fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga an kore wannan mummunan zato to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake matikar dan uwanka ya faɗi wata kalma kuma akwai tana iya ɗaukan wani fiska na alkhairi to ka ɗauke ta alkhairin amma kar ka ɗauke ta sharri in ka yaka ka masa mummunan zato kuma ubangiji ta ce mummunan zato zunubi ne sannan ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdhabul hadith ولا تحسسوا ولا تجسسوا wala تحاسدوا ولا تباغضوا ولا dabaru, wa kunu الله إخوانا manzo Allah sallallahu ya ce ka shedin ku da mummunan zato domin mummunan zato shine abun da ya fi komi karya magana da ta fi karya kai wa mutum mummunan zato ka je ka ba da labari ka ce munafuki ne ko marar gaskiya ne ko kaza ne alhalin bai tabbata ba kuma baka tsaga zuciyarsa ka shiga ka ga me ke cikin zuciyarsa ba mazala sa sama ya ce ka shedin da wannan wannan din ku yana iya haifar da abubuwa da yawa sai manzo Allah ya ce wala ta wala jassasu kada ku yi bincike kada ku yi bincike idan kana mutum mummunan zato sai ka kama bincikensa kuma don ka gano mai aibobinsa laifukansa to manzala ya ce kada ka yi wala ta jassasu kada ka yi bincike na zahiri a aikace ka je ka binciko laifin mutum ka binciko sirrin zakar ka yaka wala ta hassasu kar ka je ka laɓe mutum yana wani abu ka kaɗa kunnen ka wai ka ji me yake yi don ka je ka tsora wannan kuskure ne kuskure ne wannan don nan duk don a zauna lafiya ko mummunan zato shi yake jawo wannan sannan ubangiji ta manzala sa ya ce kada ku yi wa juna hasada ka ji wata ni'ima da Allah ya wa dan uwanka ka ji ba ka jin daɗi kana neman ni'iman ta gushe sannan kada ku ƙi juna duka wannan mummunan zato yana haifar da shi ka ji ba ka son mutum shi ma ka masa mummunan zato baya son ka wala ta tabaqabu wala ta dabaru kar ku yanke wa juna kuna da kuna alaka ku daina alaka da juna saboda wani mummunan zato wannan ba ruwansa da wannan wannan ba ruwansa da wannan musulunci bai yadda da haka ba musulmi dan uwan musulmi ne suna tare ba yadda ku yanke hudda ba ya zama ko sallama babu a tsakaninku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan yace wa kunu ibadallahi ikhwana ku kasance ya ku bayin Allah ikhwanan yan uwa ku zama yan uwan juna masu mutunta jama'a masu mutunta juna kai ba za ka yi da kai wa kanka mummunan zato ba to da Allah karkai wa dan uwanka kuma kai ma ba za ka so a maka mummunan zato ba to karkai wa dan uwanka mummunan zato sannan manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa wala yahillu li muslimin an yahjura akahu al-muslim fawqa thalathati ayyamin baya halatta ga musulmi ya ƙaurace wa ɗan uwansa musulmi sama da kwana uku ko da kun yi rikici ko kun yi rigima ko kun yi faɗa ko ya maka laifi kar ka wuce kwana uku za ka iya ƙaurace masa kwana uku don ka nuna masa kuskurensa idan ƙaurace masa zai yi amfani zai sa ya gane cewa lalle ya yi laifi ya gyara halayensa amma kar ka wuce kwana uku idan ka wuce kwana uku ka faɗa haramun in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam mafi alkhairin a cikin wanda suka faɗa su biyun wanda zai fara yi wa ɗayan sallama in ka riga ka masa sallama ka fita daga wannan ƙauracen ka haɗu da shi assalamu alaikum shi ma assalamu alaikum kun yi hannu shi kenan mu'amala ta dawo kaman da kuma wannan sai a hankali a hankali a hankali har a manta da abun da ya faru to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karfafa wannan ayan ko ya kara mata sharhi wanda ubangiji ta ke cewa mu nisanci da yawa daga cikin zato domin wani bangare na zaton zunubi ne ba alkhairi a cikinsa amma yanke kyakkyawan zato za ka yi wa ɗan uwanka wannan abu ne mai kyau wala ta jassasu ubangiji ta ce kar ku yi bincike ka dinga bincikan mutum kana sa wai yana shan giya ka yi ta lallaɓawa kana ta binsa a kororo kororo lungu lungu kun haɗu da shi kana ta sunsuna bakinsa kana ta kawo hancinka kusa da shi yana magana wai don ka tabbatar da yana shan giya ko ba shan giya shari'a ba ta yadda da wannan ba ka masa kyakkyawan zato kawai ba shan giya ko yana neman mata kana tuhumarsa kai ta binsa gidaje kana ta leƙa gidajen mata ko za ka gan shi wa ya saka kai ma ka je ka faɗa a garin wannan in ka aimanta mutum da laifi kai ta faɗa kai ta faɗa sai Allah jarabe ka da wannan to bangi ta lace wala ta tajassasu kada ku yi bincike ka yi ta tuhumar mutum kana ta binciken sa sai ka gano aibinsa to me ina ruwanka da shi kai kai fama da naka ko kai ma kana da wasu laifuffukan inda za a tona su da mutuncin ka sai ya zube ke sa manzo Allah sai ya ce yara ahdukum alqadha fi ainihi wa yansa juz'an min ainihi yara ahdukum alqadha fi aini akhihi wa yansa juz'an min ainihi mutum zai ga kwantsa a idon dan uwansa sai ta faɗa kuntsa duk idonsa kwantsa sai shi ma akwai kuntsan a idonsa bai sani ya manta da nasa to idan ka tina wani yana da laifi sai ka tina da naka laifin kai ma shikenan wannan sai lulluɓe laifin wancan ne wani ya zo ya samu abdullahi bin mas'ud sai yake ce masa fulanun taqaturu lihiyatuhu khamra wani fa gemunsa yana digan giya ko ya sha giya wani gemunsa yana digan giya sai abdullahi bin mas'ud ya ce masa a'a inna qad nuhina anil tajassus mu fa an hana mu mu bincike kai ta bin mutum watakila ruwa ne ko ruwan kwata ne mai wari kila ya za ka ce giya ne ya ce to mu an hana mu bincike wa hana mu binciken shine ubangiji ta'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce walakin idza yazhar lana shay'un na bihi yace amma in wani abu ya bayyana mana wannan sai mu yi riko da shi mana in ya bayyana mutum ya sha giya sai mu kama shi masa bulala haddin wanda ya sha giya amma kawai don gemun sa yana digan giya ce maka kaje ka sunsuna idan garin sunsuna ka aka diga maka giyan kuma fa kai ma wani yazo yace kana warin giya ya za a yi ka rufa masa asiri kuma wannan shine wanda manzala sa sama ake nufi da hadisin sa man satara musliman fi duniya satara Allahu yawmal wanda ya rufa musulmi asiri a nan duniya Allah ta'ala zai rufa masa nasa asirin ranar kiyama ba wanda ya musulmi sutura ba kamar yadda suke fassarawa bahaushe ne yake cewa sutura amma a larabci ba ka ke faɗa ba ma'ana mutum ne ya yi laifi ko ya sha giya ko ya yi zina ka tabbata yi wannan abun sai ka rufa masa asiri ka zo ka masa nasiha wani bai kamata kana haka ba za ka zub da mutuncinka ba ke wannan ka ji tsoron Allah sai baka gaya wa kowa ba to kai ma Allah zai rufa maka asiri ranar kiyama domin kai ma kana da wasu zunuban naka ai kai ba masumi bane ba annabi bane kai ka tara zunubai ka tafi da su ranar kiyama sai Allah ya lullube maka su ya ce ka aikata kaza da kaza a duniya na suturce ka babu wanda ya sani sai ce eh ya rabbi haka ne sai ce to yanzu ma na rufa maka asiri kamar yadda a duniya na rufa maka asiri shikenan sai a yafe masa gaba amma ka tona na wannan ka tona na wannan ka binciko na wancan to kai ma idan ka je lahira za a maka bincike kuma ba za ka kai labari ba saboda haka abdullahi bin mas'ud ya ce mu kan an hana mu mu yi bincike amma in ya bayyana mana sai mu kama shi wala tajassasu kada ku dinga bincike wannan abu ya zama ruwan dare ko in aka zauna ya mutu yana wani ya yana dan wani sabon Allah sai a zauna kullun hiran kenan wani yana kaza sai a yi shekara ana hiransa babu mutum ɗaya da ya tashi je masa nasiha wannan bayan wataka ne ta musulunci ba sai ka je ka masa nasiha ka ce ya gyara watakila ya gyara amma ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to kai ma kuma fa za a faɗi naka saboda haka a rufa wa juna asiri a yi wa juna nasiha domin a samu tsira gaba ɗaya sannan ubangiji ta ala ce wala yaktab ba'dukum ba'dha kada shashin ku ya dinga giban shashi ya dinga radan shashi shashin ku ya dinga cin naman shashi ayuhibbu ahdukum an ya'kula lahma akhihi maitan yanzu ɗayan ku dai so ya ci naman ɗan uwansa bayan ya mutu mutum ya mutu a yanko maka naman sa baka ka ci zaka iya ci mutum bai zai iya ba to tunda ba za ka iya cin namansa bayan ya rasu ba to da Allah yana raye ka daina cin namansa ka daina cin namansa kamar yadda baka ka son wannan to wancan ɗin ma kada ka so shi idan kana aibanta mutum duk inda ka zauna ka faɗi aibinsa to ko shakka babu kana cin namansa ne shi yasa ubangiji ta ce fakarihtumuhu ba kwa son ku ci naman dan uwanku macece to don me yasa za ku ci naman sa raye in macece ma ba za ku iya ci ba wattaqullah ku ji tsoron Allah ku daina ɓata juna ku daina raɗan juna wane ya yi kaza wane ya yi kaza ai wane kaza ne wane kaza ne inna Allah tawwabur rahim Allah ta'ala mai karɓan tuba ne sannan mai jin kai ne duk wanda ya tuba ya koma zuwa ga Allah ta'ala Allah ta'ala zai karbi tubansa sannan kuma zai tausaya masa ya ji kansa in an yi tashin alƙiyama amma duk wanda al'adansa ya bata wannan ya bata wannan to fa shi ma ya sani bacecce ne akan kansa kuma sannan wani zai bata shi amma in ka rufa wani asiri sai Allah ya rufa maka giba haramun ne duk malamai sun yi shi shine ake cewa raɗa da Hausa amma abun mamaki ba abun da aka jarrabi mutane da shi kamar giba duk inda aka zauna wane kaza wane kaza ya zama abun ya zama ruwan dare kawai kowa da kowa da malamai da ɗalibai da jahilai da shugabanni da talakawa da masu kuɗi da miskine kowa duk inda aka zauna yana da wuya a tashi ba a ci naman wani ba wannan babbar musiba ne shi yasa wani da ya fassara hadisin afdar al-hajim wal mahjum wato wanda ya kaho hadisi abin da yake cewa shine wanda ya kaho yana azumi to da wanda aka yi wanda wanda ya kahon duk azumin su ya kare sai kuma hadisi ya zo ihtajama annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wa huwa sa'imun muhrim manzon Allah yayi kaho kuma alhalin yana azumi kuma yayi harama ma da umrah to manzo Allah ya kaho yana azumi wancan hadisin ya ce mana wanda ya kaho azumin sa ya karye wanne za mu dauka mafi yau malamai sai suka suka tafi wancan hadisin mansuhi ne cewa in kai kaho ko aka maka azumin ka ya karye an shafe shi ba aiki da shi yanzu ko kai kaho azumin ka yana nan sai wani ya ce a'a ba kahon ne yake bata azumi ba sai tawilin wannan hadisin ya ce ba kahon ne yake bata azumi ba wai waɗanda suke yin kahon idan mutum yana wa wani kaho wai wannan hiran da suke za su yi ta hira suna cin naman mutane to shi yasa aka ce azumin su ya ɓaci to shine imam ahmad ya ce idan giba yana ɓata azumi to don allah wane ne kuma zai zama yana da azumi a ce tun da safiyar rana ta faɗi baka ci naman wani ba to mutum nawa ne za su yi azumi kenan a musulmi a duniya sai dai mutum ya je lullube kansa ya rufe kansa a ɗaki shi kaɗai ko da matarsa kar ya yi magana wannan ka sai kai azumin sa lafiya kaga wani abu ya zama ruwan dare amma dole ne ka yi iya kokarin ka ko kai iya kokarin ka yinda ka kame kana ta koran shaidan ka kubuta daga wannan amma in ba haka ba mutane suna cikin hadari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an tambaye shi menene giba menene rada wanda ubangiji ta ya haramta sai ce zikiruka akhaka bima yakrahu ka ambaci dan uwanka da abun da baya so in ya ji labarin ka faɗi wannan kalman a kansa bai zai ji daɗi ba amma in yabonsa kai fa wani abu ne mai kyau idan ka yabi mutum ba cin nama ba ne ba kamar yadda wasu suke fahimta ba mutum ne ka yabe shi bayan idonsa haka ma ake bukata in kana son mutum ka yabe shi bayan idonsa ba kan idonsa ba wannan in yaka ka kayi daidai kuma mutumin ko da ya ji daɗin wannan yabon bai ɓata masa ayyukansa ba don wani ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nakan yi aikin alkhairi a sirrance sai kuma a yaba mini sai na ji daɗi ya wannan akwai matsala shi mariya ne matsala ta sama ya ce a tilka ajilu bushran mu'min wannan albishir ne aka maka tun a duniya cewa kai bawan Allah ne mutumin kirki mutumin kirki kafin a je lahira wannan ba matsala ma ne amma ka ambaci dan uwanka a gefe baya nan da abunda baya so in ya ji labari bai zai ji daɗi ba to wannan shine ake cewa riba wato shine kuma ake cewa rada in kuma akan idonsa ne ka ambace shi da wannan abun to abun da kai sunansa cin fiska shi kuma ya fi riba ma wato abun nan eh, hadari domin shi kan take fada ina ji za ta haure da gaba gara wancan kila mutum zai iya masa tawili amma wanda kirikiri ka ci fiskan mutum ma'ana ka masa cin fiska to ko shakka babu baka nemi ku zauna lafiya da shi ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zikiruka akhaka bima yakrahu ka ambaci dan uwanka da abun da baya so to wannan shine ake cewa giba sai wani sahabi ya ce ya rasulullahi ara aita in kana fihi ma aqulu to idan na faɗan kuma haka ne fa mutum ne mai shan giya yana shan giya nace yana shan giya yana zina nace yana zina kuma yana boyewa ka zo ka tona masa asiri yayi kaza yayi kaza ka dinga faɗan wani makaryaci ne wani kaza ne wani kaza ne kuma ya siffantu da wa'annan siffofin idan na faɗi haka fa akwai laifi manzala sa sama ya ce in kana fihi ma taqulu faqad iqtabtahu wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu idan abun da ka faɗa din ya siffantu da shi to ai shine kai giban sa din kenan in kuma bai siffantu da abun ba sai ka faɗa ka ce ya siffantu da abun to wannan ka kirkiri ƙarya ne ka danganta masa ka yi masa kiran ƙarya ka masa sharri kenan ji bahaushe sharri ka masa shi kuma ya fi giban ma haɗari tunda in wancan ma haramun ne kuma ya aikata ballantana wanda bai aikata ba ka masa sharri ka bata shi kuma ka masa sharri a cikin wani hadisi sa sama yake cewa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha a arfa ya faɗi wannan a ranar sallah ya faɗi wannan magana yace dininku da dukiyoyin tuncin ku haramun ne akan ku kuci kamar yadda kamar haramcin wannan rana wato giba cin mutunci ne ai ai idan ka je kai raɗa mutum ka faɗi laifukansa in da ana ganin sa da mutunci a wannan wurin yanzu ka rage masa mutunci ka rage masa mutunci ka je can ma ka ɓata shi ka rage masa mutunci da yanda ake masa ganin bawan Allah mutumin kirki yanzu kuma da ya zo sai a dinga masa ganin fasiki ganin wanda ba mutumin kirki ba to kaga shine ka ci masa mutunci kenan kuma ka kaskantar da shi shi yasa a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ce kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu sai ce bi hasbi mri'in min sharri an yahqira akahul muslim haramun ne ka zubda jinin musulmi ko ka ci dukiyansa ko ka ci masa mutunci ka zubar masa da mutunci haramun ne yace ya ishi mutun sharri ya walakanta dan uwansa musulmi dan uwanka musulmi ba abun walakantawa bane karka walakanta shi Sannan wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'ashara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-iman qalbahu la taqtabu al-muslimin wa la tattabi'u awratihim innahu man yatatabba awratihim yattabi'u Allahu awratahu wa man yattabi'u Allahu awratahu yufdhihu fi hadisi ingantacce na Abu Dawud manzala sa sama yace ya ku waɗanda kuka yi imani da harshen ku amma imani bai shiga cikin zuciyarku ba ku daina giban musulmi ku daina cin naman musulmi a sai mutum yana da cikakken imani bai zai zama duk inda ya zauna ya dinga ɓata jama'a ba ya ɓata wannan a can ya ɓata wannan a can ba zai zama haka manzo Allah sa sama ya ce kar ku dinga bin sirrin musulmi al'auransu abinda mutum yayi na sabon Allah asirrance kai kuma ka zo ka ce sai ka tona manzo Allah sa sama ya ce kada ku yi haka ya ce domin duk wanda yake ƙoƙarin tona wa ɗan uwansa asiri to Allah sai ya tona masa asiri kuma zai tona masa asiri ko da a cikin gidansa ne sai an tona masa asiri saboda haka mutum ya duba laifin kansa kada ya dinga duba na ɗan uwansa ka duba zunubanka ba ka dinga yawo kana neman wane yayi kaza wane yayi kaza ba to kai ba masumi bane kai ma in ya bayyana yayi din ka je ka masa nasiha ka ce ji tsoron Allah na in za ka iya yi ba za ka iya ba ka kame bakin ka ƙi abun a zuciyarka amma kana yawo ka faɗa a nan ka faɗa a nan to kai ma Allah subhanahu wataala zai jarrabe ka saboda haka mutum sai ya kame ya rufa kansa asiri domin ubangiji ta'ala ya rufa masa asiri sanaka nan hadisi ya tabbata a cikin abu dawud ingantaccen hadisi a cikin sunan na abu dawud manzo Allah sallallahu alaihi yace lamma urija bi marartu bi qaumin lahum asfarun min nuhasin yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum qultu man haula'i jibril قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم yace lokacin da aka yi min iraji da ni aka hau sama da ni na nuna manzo Allah wuta nuna masa aljanna yace na ga wasu mutane suna da farce na dalma suna ta yagan fiskansu da kirjinsu farcen su na dalma ne su ya gi fiska su ya gi kirji haka suke ta fama suna ta raunana kansu suna jima kansu ciwo ya ce sai na tambayi jibrilu na ce su wane ne waɗannan sai jibrilu ya ce ai waɗannan su ne wanda suke cin naman mutane suke afkawa a cikin mutuncinsu ma'ana suke zubar musu da mutunci to kaga duk wanda sana'arsa cin naman mutane da kuma afkawa mutuncin mutane zubar musu da mutunci to zai tashi ranar alkiyama da farce na dalma sannan kuma yana me yana yagan ainihin wato ainihin fatan fiskansa da kuma fatan kirjinsa sannan abin da ya shafi riba na haramun ana keɓance abubuwa guda shida wato abubuwa guda shida ko mutum guda shida za a iya yin gibansu kuma ba a aikata haramun ba wayannan guda shidan wani ya hada su a cikin baitutuka guda biyu yace azzammu laysa bi ghibatin fi sittatin mutazallimin wa mu'arrifin wa muhadhiri wa mujahirin fiskan wa mustaftin wa man talaba al fi izalati munkari mutun shida idan ka ci naman su baka yi laifi ba kaje ka faɗi laifin su a gaban jama'a baka yi laifi ba na farko mutazallim wanda yake nuna an zalunce shi mutum ne ya zalunce ka ya ci maka mutunci ko ya ci dukiyarka ko ya zudda jininka sai ka je ka faɗa wani ya mini kaza wani ya mini kaza wannan baka yi laifi ba ya cuce ka ne kuma idan baka faɗan ba ba za ka samu kwanciyar hankali ba ba za ka samu waraka ba abun ya dinga damun ka a zuciyanka ko ba alkali ka je ka gaya ba ko yan uwanka kai wa taɗi sai ka je ka ɗan samu ɗan surarawa warahatu makrubi sarirati an yushi hutun wanda yake cikin bakin ciki shine ya faɗi abin da yake damunsa sai mutum ya je faɗa wannan ba haramun ne ubangiji ta ya ce la yuhibbu Allahu al bisu'i sui min al illa man zulim ba yadda ka je ka ce wane yayi kaza wane yayi kaza sai dai in zaluntan ka aka yi wannan kuma kana da haƙƙi ka faɗa fa inna li sahibil haqqi maqala in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake da haƙƙi yana da daman yayi magana wannan shine mutazallim shi fa wanda aka zalunta ba wani ya zalunci Wani ya yi kaza ka je kai ta faɗaɗa magana har ta wuce ma yadda take a ah, shi wanda aka zalunta ya je faɗa Kaji ɗaya na biyu wa mu'arrifin mai bayanin abun da ya waje ba a yi bayaninsa mutum ne ya zo neman aure sai yake ka wata yarinya ne a layinku yaya halin wannan yarinyan ina so in neme ta da aure ta gari ce ina son yarinya mai tarbiya ta gari ce to kai kuma ka san ba ta gari bace akwai matsaloli sai ka ce a bana baka shawaran ka auri yarinyar nan saboda kaza da kaza da kaza in ka faɗi haka baka yi laifi ba domin tambayan ka aka yi ko bata kame kanta ba yarinyar marar kunya ce baka yi laifi ba wajen Allah ta'ala in ka lulluba masa ya je aure ta daga baya samu ba ta gari bace kaga ka cuce shi amma in bai tambaye ka ba fa ka faɗa ko alama wani ya zo zai auri wata yarinya zamanin sai na umar sai wani ya ce ai ta taɓa yin zina sai na umar ya ce wa ya tambaye ka tun me yasa zaka faɗi wannan ya tambaye ka ne shi ya ce yana son yarinya wanda bata taɓa yin zina ba ya gaya maka ko haramun ne a wuri wanda ta taɓa yin zina ai ba haramun ba ne in ba tambaye ka ba ba ka faɗa ba amma aka nemi bayanin ka wannan kuma sai ka faɗa kai kokarin in zina ne ka dan lulluba ka ce ba na dai baka shawaran ka auri yarinya nan kan gaskiya don ba ta da kunya sai ka tsaya iya haka kawai kana ce ka kawo shaidu ka kasa kawo a maka bulala <laughs> tamani bulalan kazafi haka nan shi mai neman auren mutum ne wani yana neman yarsa kana mu'amala da shi ka san dole ya bincike idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan wanda kuka yadda da addininsa da amanansa ya nemi yarku ku aura masa in ba ku ya ka barna za ta bayyana a bayan ƙasa da fitina to sai zo yana tambaya yana son ya fahimci wannan mutumin mutumin kirki ne ya cancanta a bashi kai kuma kana mu'amala da shi ka san ba mutumin kirki wani sai ka ce kai gaskiya ni ina ga a haƙura wani ba mutumin kirki bane bai kama ba sai ka tottono ka ce yayi kaza yayi kaza sai dai shi yin dage yace to me hujjanka me dalilanka sai ka kawo masa misalai yan kadan wanda za su iya gamsar da shi idan kai haka baka yi laifi ba in ka lulluɓa masa ya je ya ba da ƴarsa wa wannan mutumin aka samu ba na gari bane ka cuce shi wannan shine mu'arrifin haka nan idan an zo wajen shaida mutum zai ba da shaida dole ya zama adali haƙƙi ne na wani in ya shaida za a ɗauki haƙƙin wani a ba wani sai ake binciken adalcinsa sai aka tambaye ka kana mu'amala da shi wane mutumin kirki ne ko mutumin banza sai aka yi rashin dace mutumin banza ne sai ka ce wane ba mutumin kirki ba ne yana kaza yana kaza yana kaza shikenan sai a faka shi gefe ba za a karbi shaidansa ba kuma wajibi kai wannan bayani idan ba kai ba kai laifi a wajen Allah ta'ala haka nan mutum ya ruwaito hadisi don ba a karban hadisi sai wajen adali ba a karba wajen fasiki ko makaryaci sai aka zo aka tambaye ka yaya wane menene halinsa kai kake mu'amala da shi yaya lamarinsa a ah, wane mutumin kirki ne in ko in ma ba mutumin kirki bane wajibi ka faɗa wani fa kaza yana da matsala kaza kaza don kar ya je kirkiro mana wani hadisi na ƙarya mu zo mu bauta wa Allah ta'ala da shi kuma alhalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗe shi ba so da ka sai ka faɗi halayensa munanan halayensa domin a jingine hadisin sa har sai in hadisin ya taho ta wata hanyar daban ingantacciya kafin a yi amfani da hadisi to wannan shine wa mu'arrifin mai bayanin wani hakanan wa muhazzirin mai tsawatarwa mutum ne yana da munanan ɗabi'u marar kirki sai ka ga ɗan wani yana mu'amala da shi ƙila ɗan daba ne ko ɗan fashi da makami sai ga wani bawan Allah kuma ɗansa yana abokantaka da shi sai ka ce wane da Allah ka raba ɗanka da mutumin nan domin ba mutumin kirki ba ne gashi gashi gashi in ka yaka ba kai laifi ba sai a riba shi me da shi wannan ko kuma shi ya zo zai mu'amala da shi da ya zo zai mu'amala da shi idan ya tambaye ka wajibi ne ka faɗa dama zan yi mu'amala da wani na kuɗi yaya halayensa kai ka taɓa yin mu'amala da shi sai ka ce a ni ma da ne ba mu wanne lafiya ba da ƙyar na sha saboda haka bana baka shawara to sai ma bai tambaye ka ba amma mutumin nan ya shahara dan fashi ne ko barawo ne sai kaga zai mu'amala da shi na kuɗi ya yarda da shi to wannan babu laifi ka tsoratar da shi ka ce wane bai kamata kai mu'amala da wannan mutumin ba ko mutum zai abokantaka da wanda ba nagari ba za ka iya hazzara shi mutum ne fasiki zai lalata shi sai ka sai ka sai ka tsoratar da shi da wannan dalili akan wannan shine wani ya zo wajen manzala sallama ya nemi izini aka mai izini ya shigo manzo Allah ya ce kuma sai izini ya shigo bi isa akhul ashira tirda irin wannan dan uwa da zai mu'amala da shi ma'ana ya shigo amma ba mutumin kirki bane saboda mai karkaje kai mu'amala da shi kai ma ka dauki rashin kirkin sa shi yasa manzo Allah ya faɗi halayensa wannan shine muhazzir wato wanda yake tsawatarwa kar ku karbi karatu a wurin wani mutum yana bin son zuciyarsa bai da amana son zuciyarsa yake faɗa sai ka tsoritar da mutum ka ce karka yadda da wani bai da amana bai da tsoron Allah ba zai karantar da kai yadda ya kamata yadda ya kamata son zuciyarsa zai tsora ka kai. sai ka ainihin hazzara shi da dalilin wannan ne malamai ba sa karban hadisan yan bidiya ba karban hadisi kamar yadda Abdullahi bin Mubarak yake faɗa yace da duk wanda ya ruwaito hadisi to sai mu karbi hadisin sa ba ma tambaya an la nas'alu anil isnad bara mu ce an wani an wani waye baka waye ga maka ba yace hatta idza zaharatil fitna Hassan da fitina ta bayyana Muktar yazo yace shi ma annabi ne wani ne aka yi shi a zamanin sahabbai yazo yace shi ma annabi ne yana da hadisai yace sai yace an masa wahayi shikenan sai yace daga wannan lokacin idan mutum ya kawo mana hadisi sai mu ce sammu lana rijalakum gaya mana waye da waye ya ruwaito wannan hadisi sai yace fanan zura ila ahli sunnati fa naqbalu hadithahu wa nanzura ila ahli bid'ati fala naqbalu hadithahu yace sai mu duba ahli sunna sai mu karbi hadisan su in mun duba mun ga kuma yan bid'a ne yace ba za mu karbi hadisan su ba dan su galibi za su ta kawo maka dalili ne wanda zai karfafa bid'an su ko ƙarya ce ko gaskiya ne duk kowanne kwace kwace suke ka haɗi bilailin ne wato mai yin kirare cikin dire zai dinga ɗiban macizai da kunami duk ya tattara ya tsora a kansa sai ya ɗau itacen sai maciji ya sare shi to haka dan bidi'a yake kwashe kwashe ne da shi abinda ba hadisi ba ma sai mai da shi hadisi sai ka zo ka yi amfani da shi ka halaka ka bar addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dora al'umma sa kai saboda haka sai suka ce sai mu duba yan bidi'a su ba za mu karbi hadisan su ba amma mu duba ahlus sunna kuma mu karbi mu karbi hadisan su to kaga idan mutum yana karban hadisai wajen dan bidiya sai ka ce a'a wannan dan bidia ne karka karbi hadisin sa ko yana karɓan ilimi kaga yaronka yana lizimtan yan bidiya yana zuwa karatu wurin su to ka tabbata zai zama ɗan bidiya to sai ka tsoritar da shi ko ni aminin ka abokinka wanda kana son sa da rahmar Allah subhanahu ta'ala ka ce kar ka yadda zai bidi'antar da kai zaka zama ɗan bidiya wannan akan sa magabata suke don ka karanta muqaddima na sahihu muslim zaka ga wannan bayani fe da wanda na maka ba sa karban ilimi wajen yan bidi'a to kai ma kar ka karba wannan shine muhaddir. sai ce wa mujahirin fiskan da kuma wanda yake bayyanar da fasikanci ah mutum ne yana sabon Allahnsa a bayyane don Allah in ka faɗa ka tona masa asiri dama ya riga tona wa kansa asiri ai ya riga ya tona kai dai kawai ka dan wasa bakinka ne kawai dama ya tona mutunci ne ma zuwar wa kansa mutunci to irin wannan wanda ya shahara da haka wallahi don ka ce ya yi kaza yi kaza ba kai laifi ba manzala sassama ya ce kullu ummati mu'afan illan mujahirin kowa daga cikin al'ummata ana masa afuwa in yayi laifi ba a faɗa ba a tona masa asiri yace sai mai laifin a bayyane to dama a bayyane kai komai ka shahara ma da wannan to don an faɗa sai menene kaga ba matsala bane ba a bata ka ba ai dama gudun kar a bata ka ne to ka riga ka bata kanka shine ma nawa mujahirin fiskan yace wa mustaftin na biyar mutumin da ya giban da ta halatta shine mai yin fatawa mai neman fatawa sai ka zo wajen malami kana neman fatawa ka ce gafarta malam wallahi babana ya zalunce ni gashi gashi gashi ga abin da yake mini yanzu ya zan yi kuma an ce wajibi ne a bi iyaye shikenan malami sai baka fatawa ya gaya maka yadda zaka zauna da babanka gashi ka zo ka faɗi laifin babanka a gabansa ko mahaifiyarka ko mace ta zo ta ce mijina kaza kaza da kaza ta faɗi laifinsa ko ita ko mijin ya faɗi laifin matarsa kaza da kaza ya zo amma yana neman fatawa ne gyara sai malamin ya gaya masa yadda za a gyara dalili akan wannan shine hadisin hindu matar abu sufyan mahaifiyar muawiyatu bin abi sufyan ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce inna aba sufyana kana rajulan shahihan la yu'tini ma yakfini wa waladi afa akhudhu min malihi khufyatan ta ce abu sufyan mutum ne mai komro wato yana ɗan baya da abin da bai zai isa ba shine ma'anan shahi baya bani abin da zai ishe ni na abinci ni da 'ya'yana kuma gashi mawadaci ne sarkin makka na da ya ce yanzu idan na ɗauki dukiyansa a ɓoye na shiga sito ɗin na auni iya abin da zai iya isa na ni da yara na ban yi laifi ba bai sani ba amma don ya sani zai faɗa sai manzala sassama ya ce huzi ma ki wa waladaki bil ma'ruf ki karɓa ki ɗauka abin da zai ishe ki da ‘ya'yanki amma kar ki wuce gona da iri shine ma'ana bil ma'ruf abin da al'adance za a ce dama haka ya kamata yi a gidansa to ko bai sani ba ki ɗauka haka manzala sassanama ya bata ya bata wannan fatawa ne muhallu shahid a hadisin shine ta zo ta faɗi laifin mijinta kuma ta ce wai marowaci ne shi mai ƙwamro ne baya bata abin da yake isanta da ‘ya'yanta kaga wannan laifi ta faɗa amma mazan Allah bai ce duk me yasa za ki zo ki gulma mijinki ba a to in bata yi gulma ba don Allah yana za ta samu waraka kaga ba za ta samu ba to sai mace ta yi haka ko shi namiji ya haka ko yaro ya babansa ko baba ya zo ya koka matsalan ɗansa a gaban malami don malami ya bashi mafita wannan bai yi laifi ba kuma gashi giba ne shine ma'anar wa mustaftin na shidan shine wa man talaba na ianata fi izalati munkari wanda ya nemi taimako wajen gusar da wani mummunan abu mutum ne malam a sirrance na muku barna a unguwa ba wanda ya sani ya ɗau dukiyan wannan ya lalata ‘yar wannan ya lalata matar wannan kuma ba a sani ba amma kai ka sani ka yi masa nasiha ya daina yaƙi to sai ka tara jama'a ka ce fa ga abun da wane da wane ga halin da ake ciki abu kazan nan fa da kuka resa ba gani ba wane ne ya dauka abu kazan nan da ya faru ma wane ne yanzu wane mataki za a dauka kai kana neman taimako yanda za a gusar da wannan mummunan aiki shikenan sai a ce ga daba ga abin da za a in yan unguwan za su iya yi shikenan ba za su iya ba sai a tafi ina sai a tafi hukuma a je a musu bayani gashi gashi ko a je a gaya wa yan sanda ko a gaya wa alkali in akwai hisba a je a gaya wa hisba su zo su yi maganin sa wannan baka yi laifi ba ka taimaka ne wajen gusar da mummunan aiki wayannan wurare guda shida idan ka yi giban mutum ba ka yi laifi ba ya halatta a shari'a amma in ba su ba to ka kiyayi yin giba in kana son ka tashi lafiya ranar alkiyama sai ubangiji ta'ala ya ce me يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ومنجي تعالى يا أيها الناس قوم متاني إنا خلقناكم من ذكر وأنثى tabbas mun halicce ku daga namiji da mace wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu muka sanya ku kuka zama shu'uban dangi dangi wa qaba'ila da qabilu li ta'arafu don ku san juna ubangiji ta'ala ya ce mun halicci kowa daga namiji da mace mun halicce ku daga namiji da mace kowa miji da mata ne suka haɗu aka yi cikinsa aka haife shi in ba annabi adam alaihi salatu wassalam ba da ubangiji ta Ala ya halicce shi da da tabo ko da ƙasa in ba hawa'u ba da ubangiji ta'ala ya halicce ta da wani ɓangare na jikin annabi adam alayhi in ba annabi isa alayhi ba da allah ta'ala ya ƙaddara zuwansa ta hanyar mace kawai ba tare da namiji ya taɓa ta ba wannan guda uku su kan ba min zakarin wa ba ne shi annabi adamu ba zakar din ba unsan hawa'u kuma min zakarin ta ɓangaren namiji annabi isa kuma min unsa ta bangaren mace haka ubangiji ta ya tsara to sauran jama'a kuma fa duka kowa min zakarin wa unsa sai miji ya sadu da mace sannan a same shi in ta hanyar halal ne ya zo ta hanyar aure kenan ta haramun kuma shine ta zina ubangiji ta ya ce mun sanya ku shu'uban wato dangi in an ce shu'ub jam'u sha'ab shi ita ce kabila mai faɗi ta wannan haka Allah ta'ala ya sanya ku sannan wa qaba'il da kuma ƙananan ƙabilu wato kama a ce balarabe sai kuma ka ji an ce bakure shi kaga wani bangare ne na larabawa sai kuma ka ji an ce mudar kaga babban kabila ce sai kuma ka ji an ce banu tamim ita kuma kabila ce karama daga Mubar in to Mubar sai zama shu'ub eh, sha'ab ita kuma banu tamim sai su zama kabila kuma a ƙarƙashin za ka iya samun butsun baniwa ne baniwa ne haka larabawa suke yan ƙananan ƙabilu to haka nan mu ma idan an ce bahaushe kaga babbar ƙabila ita ce shu'ub ko sha'ab amma sai ka ji an ce ba sokkoce kaga ƙabila ke sai ka ji an ce ba zazzage ba kane ba katsine ba gobire haka nan to haka nan kowace ƙabila an ka ɗauke ta sai kaga ga wasu ƙananan ƙabilu kuma sun shiga sun shiga cikinta ubangiji ta'ala ya yi haka li ta'arafu don ku san juna kowa ya ga dan kabilansa ya ga dan uwansa in ya ga danginsa ya ga dan uwansa sai ku taimaka wa juna wannan ya taimaki wannan wannan ya taimaki wannan kai ba za ka yi kyaman dan kabilanka ba in ma wani dan kabilan yana kyamansa za ka taimaki ɗan ƙabilanka in ma wani ɗan ƙabilan bai taimake shi ba haka Allah ya rarraba abu to amma wannan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ya yi haka ne fa li ta'arafu domin ku san juna ba don ku dinga alfahari da ƙabilan ba ba don kai alfahari kai balarabe ba ne wani kuma ba balarabe ba ne ba ajami ne ba don kai alfahari kai ba fulatani ne wani ko ba ba fulatani ba ne ko ni ba haushe ne wani ba ba haushe ba a'a li ta'arafu don ku san juna ba li tafakharu ba ba don ku yi alfahari ba kuma alfahari da nasaba ko ƙabila wannan kuskure ne abubuwa ne na jahiliya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi yace kullukum banu adama wa adamu khuliqa min turabin wa la yantahiyanna qaumun yafkaruna bi abaihim aw la yakunanna ahwana ala Allah min al ne. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkaninku ya'yan annabi adamu ne annabi adamu kuma an halice shi daga turbaya yace lalle mutane masu alfahari su daina alfahari in kuma sun ƙi sun daina alfahari da danginsu da iyayensu to ubangiji ta'ala kuma zai mai da su walakantattu fiye da ju'lan ju'lan shine gungura kashi wani kwaro da yake gungura kashi da hancinsa yana gungurawa kaga walakantaccen kwaro kenan to Allah zai kaskantar da mutum sai ya kaskanta fiye da wannan kwaro idan ya ce alfahari zai dinga yi da nasaba ko da danginsa shi yasa sai na yake cewa annasu min jihati tamsili akfa'u Abuhu adamun wal ummu hawwa'u wa in yakun lahumu fi aslihim fakarun. yufakhiruna bihi fatin wal mutane in ka tattara su gaba ɗayansu za ka samu duk daidai suke babansu annabi adam mahaifiyarsu kuma hawa'u kowa danginsa in za a tafi sai an dangana da annabi adam kowace kabila ma kake ya to in suna da wani abun da za su yi alfahari a asalinsu sai dai su yi alfahari da tabo tabo da ruwa don da shi aka halici babanka tabo da ruwa sannan kai din kuma fa da digon mani aka halice ka wani kazanta in ya taba riganka abun kunya ne a gani ba ka son a gani sai ka wanke shine aka halitti mutum da shi to bai kamata kuma mutum ya tsaya na ta wani alfahari shine wane shine wane ba a'a Allah ta'ala bai yadda da wannan ba manzala sa sama ce la fabla li arabiyyin ala ajamin wala li ahmara ala aswada wala li aswada ala ahmara illa bi taqwa inna akramakum indallahi atqakum babu wani fala balarabe bai fi wanda ba balarabe ba wanda ba balarabe ba bai fi balarabe ba baki bai fi fari daraja ba fari bai fi baki daraja ba sai dai tsoron Allah tsoron Allah shi yake nuna me mutum yana da daraja a wajen Allah ta'ala shi yasa a ƙarshen ayan ubangiji ta'ala ce inna akramakum indallahi atqakum mafi darajan ku a wajen Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah inna Allah alimun khabir Allah masanin zahirin ku ne khabirun ko masanin baɗinin ku ne Allah ta'ala san cikin zuciyarka in kana da tsoron Allah ko baka da shi to ubangiji subhanahu taala ya sa mizani wanda za a fifita wani akan wani to shine tsoron Allah shi ko tsoron Allah a zuciya yake ko attaqwa hahuna attaqwa hahuna sai dai alamun sa ya bayyana kawai to wannan fa shine ma'auni idan kana da tsoron Allah kai mutumin kirki ne in kafiwa wani tsoron Allah kafi shi daraja in ya fika tsoron Allah ya fika daraja kuma wannan da shi ne ake samun walitaka wajen Allah subhanahu taala. idan mutum ya zama mumini ya zama mai tsoron Allah shikenan ya zama waliyi kamar yadda ubangi ta ke cewa ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun waliyan Allah idan suka zo mutuwa ba za su ji tsoron zuwa lahira ba ba fargaba don an haska musu lahiran tasu tana da kyau kuma ba za su yi bakin cikin barin duniya ba saboda abin da za su je su tarar a duniyan ya fi 'ya'yansu da matansu da dukiyarsu gaba ɗaya abin da za su tarar a lahira sannan ubangiji ta'ala ya ce waliyan Allah su ne na amanu wa kanu yattaqun wanda suka yi imani kuma suke jin tsoron Allah saboda haka duk wanda yake da imani kuma yake da tsoron Allah shi waliyin Allah ne kuma ko da tsoron Allah dan kadan ne ba ko tsoron Allah dan kadan ne yana da walitaka gurgudun tsoron Allah sa shi yasa dukkan musulmi waliyan Allah ne dukkanin muminai waliyan Allah ne sai dai wani ya fi wani Allah ta'ala sai ya kasa waliyan kashi uku a cikin sa. yace thumma awrathna alkitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi Allah ta'ala yace sai muka gadarwa alqur'ani waɗanda muka zaba daga cikin bayinmu mun zabe su bayinmu ne na gari daga cikin su yace sai kasa su uku yace faminhum zalimun li daga ciki akwai mai zaluntan kansa shine mai sabon Allah mumini ne ya yi imani da Allah ta'ala musulmi ne amma kuma yana sabon Allah kuma Allah ta'ala ya zaɓe shi kuma shi ma waliyin Allah ne sannan akwai muqtasid shine wanda yake tsaka-tsaki ba yabo ba fallasa ya nisanci haramun yana aikata wajibi amma ba da wasu nafilfili wanda za su ɗaga shi sama shi ma waliyin Allah ne Allah ya zaɓe shi sannan akwai sabiqun bil khairat mai rige-rige wajen ayyukan alkhairi ya bar haramun ya bar makaruhi yana aikata wajibi yana aikata mandubi yakan bar wasu halal din ma saboda tsoron kar ya je fada cikin haramun to wannan shine sabiqun bil khairat to wannan shine babban wali daga cikin waɗannan wali na farko wali ne na biyu wali ne na uku yana da wani bangare na wali ta kashi ba to wannan shine ma'anan wali mumini mai tsoron Allah tsoron Allah kuma wani yafi wani tsoron Allah kuma shine ma'anan wannan hadisi da ubangi take faɗa cikin hadisi kudusi man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ya gaba da waliyina ubangiji ta ya ce ina sanar da shi akwai yaƙi tsakanina da shi wane ne waliyin Allah shine musulmi mumini musulmi mumini mai tsoron Allah ko da ko bai kai kololuwa wajen tsoron Allah ba waliyin Allah ne don makiyin Allah kishiyan waliyin Allah shine aduwullah makiyin Allah wannan kuma kafuri kenan ya allazina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a kar ku riƙi ya kona ku imani kar ku riƙi na da maƙiyan ku waliyai kaga mu'minai sune waliyan Allah kenan ba ainihin kafirai ba to wannan shine ma'anan waliyi kar ka yadda wani ya je maka wata fassara daban ka je ka kama wasu mutane ka ce za ka karbi ibadan ka ta bangaren su ka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yahudu da suka lalace sai suka riƙi malamai su sune abun bauta to sai wasu musulmai suke son su mai da addini mu kamar irin ne hudu da nasara sai ka bar qur'ani da hadisi ka je ka kama wani ka ce waliyi ne za ka ɗauki addinin ka a wurinsa kawai duk abin da ya faɗa daidai ne ko kuskure ne kai ba ruwanka da hadisi ba ruwanka da ayan alqur'ani saboda shi ka riƙe kana son sa fiye da alqur'ani da hadisi to yahudawa suka yi haka ko nasara suka yi haka ubangi ta ala zarge su da wani ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah sun riki malamen su da waliyen su a matsayin abubuwan bauta inji ubangiji ta'ala adi bin hatib at-ta'i shi ya musulunta ya bar cikin yahudawan sai ya ji manzo Allah sallallahu alaihi ya karanta wannan aya sai ya tambaye sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi lasna na'buduhum ai ba bauta musu muke yi ba So da shi ya san irin yadda suke mu'amala da malaman su da waliyan su yace ba bauta musu muke ba manzala sa sama yace ah ba sa halatta muku haramun ku dauke shi a matsayin halal yace muna yi ba sa haramta muku halal ku dauke shi haramun yace muna yi sai manzala yace fatilka ibadatuhum sai wannan shine bauta musu din kenan ah mutum ne sai shi zai tsara maka addinin ka ka bar tsarin Allah ka bar tsarin manzon Allah sa sama don Allah baka rike shi abun bauta ba kada shi ne abin bauta to abun da suka yi kenan ubangiji ta ce sun rike su abun bauta da suka ce a ba haka ne mazala sa sama ya ce haka ne ga abun da suke ga abun da suke kuma fatilka ibadatuhum wannan shine bauta musu to idan mutum bai mai da hankali ba sai koma wannan bangare din babu wani malami a duniya wanda Allah ta'ala ya ce ka masa makauniyar da'a ka rufe idonka ka bishi a'a sai dai annabawan Allah saboda su ma'asumai ne ba sa sabon Allah ba sa kuskure amma komin bunƙasan malami komin ibadansa kan iya kuskure sai ka bi shi idan dalili ya bayyana maka in ya faɗi abu da hujja daga alƙur'ani ko hadisi a bisa fahimtar magabata ka karɓa ka yi aiki da shi amma in ya maka wani tatsuniya ko wani kwatance kwatance to ka bar masa tatsuniyarsa da kwatance kwatancensa ka koma zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana son addinin ka kyau in ba haka ba za ka shiga rudu za ka shiga rudu kaga kaman abun kirki kake kuma ba abun kirki ba ne kuma a nemi a bambare ka daga wannan halakan ba za ka bambaru ba ka riga ka yi nisa idonka ya rufe ba za ka gane gaskiya ba don ita gaskiya mai neman ta ne yake gane ta Allah ta'ala ba tsoron ka yake ba ka neman gaskiyan kuma ya tsora ka akan shirya sai idan kana nema wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana sai mai kokari mai neman ya gane shine wanda Allah ta'ala yake tsora shi akan wato tafarki madaidaici to ubangiji subhanahu wataala yace inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi ku daraja a wajen Allah ta'ala shine wanda ya fi ku tsoron Allah inna Allah alimun khabir Allah masani ne ko masanin abubuwan da suke goye ne wato khabirun daga khibra ne masanin ciki da ciki da waje na abu ƙurarre akan abu karka ce mai bada labari mukhbirun shine mai bada labari shi kuma daga akhbara ne yukhbiru mukhbirun mai bada labari amma khabara ma'anansa alima ya sani ya san ɓoyayyun abubuwa ya san ciki da wajen abu to sai a ce khabirun masani masanin baɗinin abu in an ce alimun kuma zai iya zama zahiri ne banda banda baɗinin to mangi ta'ala ya san zahiri da baɗinin mutum ayyukanka na zahiri Allah ta'ala ya sani in don Allah kake yin su ya sani abubuwanka na baɗini abinda kake a cikin zuciyarka Allah ta'ala ya sani ma'ana dai tsoron Allah ubangiji ta'ala shi ya san waye mai tsoron sa saboda abu ne na zahiri da na baɗi ne suke haɗuwa su zama tsoron Allah ayyukanka a zahiri na tsoron Allah ne amma ba zai tabbata ba sai in baɗininka ya gaskanta kai tsakaninka da Allah sannan nan ne zaka zama mai tsoron Allah to ubangiji Allah ya san wannan ko da a ce wani bai gane ba sai Allah ta'ala ya ce qalatil الأعراب amanna. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم ubangiji ta ce qalatil arabu amanna larabawan ƙauye suka ce wa manzala sassama mun yi imani ma'ana ai mu muminai ne sai ubangiji ta ala musu radda ya ce kullum tu'minu ka ce musu ba ku yi imani ba walakin kulu aslamna ku ce dai mun musulunta mun miƙa wuya a zahiri walamma kulil imanu fi qulubikum imani har yanzu bai gama tabbata a cikin zuciyanku ba wato wannan ra'ayan malamai sun yi saɓani shin munafukai ake nufi da ita ko musulmi sabon shigan musulunci mafi yawan malamai sun tafi cewa mumini ake nufi da ita amma imam al-bukhari ya tafi cewa munafukai ake nufi ba sun yi imani a zahiri a baɗini babu imani shi yasa Allah ta'ala musu ranci amma fassaran abdullahi bin abbas ya tafi akan cewa mumini ake nufi idan mun tafi akan wannan fassaran Kina akwai bambanci tsakanin imani da musulunci al-islam wal iman akwai bambanci mutum zai iya zama musulmi amma kuma bai zama mumini ba zai iya zama ya musulunta amma imani bai gama tabbata masa ba bai zama mumini ba wayannan kalmomi guda biyu iza shtama aftaraka wa iza aftaraka shtama in suka haɗu a wuri ɗaya sai a nemi bambanta su in kuma daban-daban aka faɗe su to kowanne na iya ɗaukan ma'anan kowanne in an ce musulmi mumini ya shiga in an ce mumini kawai musulmi ma sai ya shiga amma in suka zo wuri ɗaya aka ce mumini da musulmi to kuma sai mu yi bayanin waye mumini kuma waye musulmi ba shakka mumini nan ya fi musulmi mai daraja ya fi shi tsoron Allah mala'ika jibrilu ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a khabirni anil islam ba ni labari menene musulunci me ya ce masa yace al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima sala wa tuti zaka wa tasuma ramadana wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila sai ga masa ayyuka na zahiri musulunci shine ka shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka tsaida sallah ka bada zakka ka yi azumi ka yi aikin haji in kana da iko sai ko mala'ika jibril ya sake tambayansa fa akhbirni anil iman ba ni labarin imani sai aka bashi wata amsan da barba wacce amsan ba sai ce al'imanu an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa bil qadari khairihi wa sharrihi imani shine kai imani da Allah ka kade ta Allah a zuciyanka kai imani da mala'ikun Allah cewa akwai su kai imani da manzonin Allah Allah ne aiko su kai imani da littattafin da Allah ta'ala ya saukar daga sama sannan kai imani da ranar lahira za a yi tashin alkiyama sannan ka kudurta a zuciyanka duk abun da ya faru Allah ne ya kaddara shi ko na alkhairi ko na sharri kaga sai zama amsan da aka bayar a nan ayyuka ne na baɗi ne can kuma ayyuka ne na zahiri to shi yasa idan al-islam wal iman in suka haɗu to sai a nemi bambanta su amma in ba su haɗu ba kuma in an ce mumini musulmi ya shiga musulmi mumini ya shiga al-iman islam ya shiga al-islam al-iman ya shiga sa'ad bin abi waqas yace wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bawa wasu mutane kyauta sai ya tsallake wani mutum guda ɗaya bai bashi ba sai sa'ad bin waqas yace ya rasulullah a ta fulana wa fulan walan tudi fulanan shay'an wa huwa mu'min ka ba wani da wani da wani kuma baka ba wani ba alhalin shi ma mumini ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa au muslimun ko dai musulmi ne sa'ad bin abi waqas ya sake cewa shi ma mumini ne manzo Allah ya ce ko dai musulmi yace mu'minun mazala ce au muslimun har sau uku mazala cewa ko dai musulmi ne kaga kenan manzo Allah ya bambance mumini daban musulmi musulmi daban to sai manzo Allah sassama yake ce masa wallahi ni nakan bawa mutum kyauta sai na bar wani ban bashi ba ba don wanda na bawan yafi wanda ban bawa ba a'a shi wanda na bawa din na bashi ne domin kada in ki bashi ya je wani surutu ya je jefa kansa cikin wutan jahannama sai in bashi don in toshe masa bakinsa wanda ban bawan ba kuma na san yana da haƙuri ba zai faɗi kowace irin kalma ba to kaga wannan hikima ce ta manzala sallama don a ceto imanin wasu sai a basu wasu kuma dama imanin su yana nan gamgam in ba a basu ba ba rutu wasu kuma an ba ya ce ya je ya ba wani ya ba wani bai ba mu ba ya ba wani bai ba mu ba wannan abu sai ya zama me sai zama matsala a wurin sa to manzala sallama ya bambance musulmi da wanda yake mumini a wannan hadisi to da wannan ne sai ke nuna al'imanu a khassu min al-islam wato imani ya fi keɓanta fiye da musulunci in an ce musulunci duk musulmi kowa musulmi ne amma an ce imani kuma to ba kowane musulmi ne ya zama mumini ba tare da cewa akwai imanin a tare da shi amma in aka siffanta sai ka ce masa musulmi wancan kuma saboda ayyuka na gari da yake sai ka ce masa musulmi kuma mumini shi ya samu wani ƙarin wata siffa din wannan kamar yadda jiya muka yi bayani a ayan da muka fassara wanda Hassan al ya bambance sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa in tudi'u Allah wa rasulahu idan kuka bi Allah kuka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yalidkum min amalikum shay'a ba zai tauye muku ladan wani abu na ayyukanku ba inna Allah ghafurur rahim Allah ta'ala mai gafara ne sannan kuma mai jin kai ne mai tausayawa bayinsa ne to ya za a yi mutum ya zama mumini nan an ce ku ce kun musulunta dai ba ku yi imani ba to yanzu ana son a gaya musu hanyar da za su zama muminai sai aka ce wa in tuti'u Allah wa in kun bi Allah kun bi manzon Allah to Allah bai zai tauye muku ladan ayyukan ku ba kenan kun zama me kun zama muminai abubuwan da kuka yi a baya kuma an gafarta muku a sai in kana son ka zama mumini ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ƙur'ani cike yake da wannan kashedin fa da wannan shiryarwa ku bi Allah ku bi manzon Allah ku bi Allah ku bi manzon Allah amma wasu kuma sun aje Allah sun aje manzon Allah a gefe sun kama wasu mutane wasu ne za su tsiratar da su gobe kiyama wani irin batan basira ne wannan ƙur'ani ya faɗa ya sake faɗa ubangiji ta'ala manzon Allah ya faɗa ya sake faɗa amma duka wannan an aje shi a gefe kuma ba a koma tarihi aka ga su yan bayan ya suka yi addinin su ba sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina sun ba da samfur yadda ake ɗabbaka wannan addinin a aikace to su ya suka yi nasu ne namu wanda muke yanzu irin nasu ne in irin nasu ne daidai ne in kuma namu ya saba da nasu to muni akan kuskure su suna kan daidai sai mutum ya gyara inda yana son rahamar Allah subhanahu wataala amma ba zai tsaya yana tawili ba sannan ubangiji ta'ala ya ce inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne ya gafarta muku laifuffukan ku na baya matikar kun dawo kun bi Allah kun bi manzon Allah sassama sannan ko mai jin kai ne ya tausaya muku ya muku bayanin shiriya ku zo ku bi shiriya din domin ku samu tsira gobe kiyama sai Allah ta'ala ya ce إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وبنجي تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله مؤمني سوني وند سكي إيماني دا الله سكي إيماني دا منزونسا صلى الله عليه وسلم sun lam yartabu sannan ba su yi shakka ba idan mutum ya shakka imaninsa to shi ba mumini waje wajahadu bi amwalihim sannan suka yi jihadi da dukiyoyinsu suka yi wa addinin Allah hidima da dukiyoyinsu ko ka shirya rundunar yaƙi in za a tafi yaƙi ko ka je ka gina masallaci ko ka ba da wani taimako na addini ka taimaka ɗaliban ilimi su yi karatu ka sayi alƙur'anai a karanta duk wani abu ka ba da kuɗinka a yaɗa ilimi a yaɗa da'awa ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka taimaka wa marayu da miskinai da duk wata hanya ta taimako na addini ko na taimakon bayin Allah shine yi jihadi da dukiyarka sannan wa anfusihim suka yi jihadi da kawunansu fi fi sabilillah don ɗaukaka addinin Allah suka ba da ransu suka ba da gangan jikinsu suka yi aiki da hannunsu ko suka je wajen jihadi suka ba da rayuwarsu domin a ci galba a kan kafurai addinin Allah ya ɗaukaka to waɗannan su ne cikakkun muminai kuma ula'ika humus sadiqun waɗannan su ne wanda suka yi gaskiya a cikin imaninsu ka zama ka bi Allah ka bi manzon Allah sassama ka yi imani da su ba ka yi shakka ba ka taimakawa addini da dukiyanka da kanka kuma ya zama kana wannan abun fi sabilillahi tsakaninka da Allah domin ko jihadi ka in ba tsakanin da Allah bane ubangiji ta Allah bai zai karba ba man jahada litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah duk wanda ya jihadi don kalmar Allah ta ɗaukaka to wannan shine fi sabilillah amma idan kai ba don kalmar Allah ta ɗaukaka ba ko don ka nuna jarunta shikenan ka nuna iya ladan ka kenan ko don ka nuna kishin kabilarka wannan zai tsaya iya kishin kabila ko don ka nuna kai mutumin kirki ne ka yi aikin banza jama'a za su watakila wasu za su rudu su ce kai mutumin kirki ne amma wajen Allah ta'ala kai ba mutumin kirki bane ka yi don riya ne sai ka yi tsakaninka da Allah sannan shine yake zama fi sabilillah wato jihadi ba sai an ɗau takobi ba abubuwa da yawa jihadi neman ilimi jihadi manzala sa sama ya ce man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila janna wanda ya kama hanyar neman ilimi Allah ta'ala zai kore masa hanyar aljanna ta hanyar neman iliminsa a wani hadisin duk wanda ya fita neman ilimi fa huwa fi sabilillah ya fita jihadi ne fi sabilillah da zai mutu yayi shahada ne saboda me saboda da neman ilimi ne addinin Allah yake daukaka shi yasa Abdullahi bin Abbas ya fassara wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana yace waɗanda suka nemi ilimi don su nemi shiriya Allah ta'ala zai dora su akan shiriya ne sannan haka nan yada ilimi shi ma jihadi ne ka yada ilimi ka karantar anan ka karantar a can kai wazi a nan addinin Allah ya ɗaukaka shi ma jihadi jihadin malamai waɗanda suka yi karatu sannan haka nan za ka iya jihadi da kuɗinka duk inda ake neman taimako na addini ka bayar gurgudun yadda za ka iya ka taimaka a nan ka taimaka a can ka taimaka a can addinin Allah ya yi ya ɗaukaka da sababin taimakawanka kai ma kana jihadi za ka iya yi da hannunka duk wani aiki na taimakon addini ka yi da ƙarfinka za ka iya yi wannan ma kana jihadi ne saboda haka jihadi bai a akan wato yaƙan kafure ba kai yakan shi ne na karshe ma don ibnu qayyim ya kasa jihadi zuwa kashi uku akwai jihadun nafs wato ka yaƙi ranka don manzo Allah ya ce almujahidu man jahada nafsahu almuhajiru man hajara ma na Allahu anhu mai jihadi shine wanda ya yaƙi ransa ka hana ranka son zuciyarsa ranka na son abu na sabon Allah ka hana shi ka ce sai ka tunƙura shi sai yayi da'ar Allah to ka zama babban mujahidi kenan ba ba mai jihadin da ya Ka kai in baka yi wannan din ba ba za ka iya yakan kafirin ba sai kai wannan wannan shine ake cewa jihadun nafs jihadun nafsi aujabu min jihad inji mai zuhud shi yafi zama wajibi ma akan yakan kafirai a baka gyara kanka ba kace ce zaka je ka gyara wani sai ka fara da kanka tukuna fabda bi nafsika wanhaha an ghayyiha fa idan tahad anhu wa anta hakim ka fara da kanka ka shirye da kanka tukuna in ka gyara kanka sai ka ce zaka gyara wani sannan haka na akwai jihadu shaidan ka yaƙi shaiɗan domin shaiɗan yana toshe ka ko ta wace hanya kar ka zama mutumin kirki to ka yaƙe shi ka zama mutumin kirki ke sa ubangiji ta dace inna shaidana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa shaidan makiyin ku ne kurke shi maki me ma'anar makiyin ku abokin yakin ku ne ibnu qayyim azadul ma yace amruhu bittikhadhihi aduwwun aduwan tanbihun ala istifragil wus'i fi muharabatihi wa mujahadatihi da Allah ta'ala ya umarni a riƙi shaidan abokin gaba ana faɗakar da kai ne ka tanadi makamai na yaƙin shaidan sai inda ƙarfin ka ya ƙare. amma in ba haka ba shaidan zai halakar da kai yana nan a tare da kai yana yana ta shiryar da kai zuwa ga munanan ayyuka da ya halaka to shi yana neman abokanin mutuwa ne kai ma ka halaka irin yadda ya halaka to mutum ya yaƙi ransa ya yaƙi shaidan to nan ne fa kuma idan ya zo zai yaƙi kafurai zai ci galba wa khalifin nafsa wa shaidana wa asihima wa in huma ma nusa nusafattahi wala tidi minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakam ranka ya riya maka abu na sabon Allah ka tume shi karka yadda shedan haka ya kamata kaza sai shi ya ce ka kuma abun zai halakar da kai ka saba musu to wannan shine ka samu jihadun nafsi jihadun shedan sannan sai jihadul adu ya biyo ya baya abokanin gaba wannan kuma shine zai sa kai nasara amma duk mutumin da baya da jihadin nasi, wala ba zai iya yakan abokanin gaba ma da yawa sun je jihadin ba su kai labari ba wani ya je ya yi jihadin saboda bai yi jihadin nasi ba an gama yakin an kashe shi zahiri ya yi shahada sahabbai suka zo suna cewa wane ya yi shahada yana aljanna manzala sassama ya ce yana wuta dai yana wuta me yasa yake wuta sai suka ce sai sun bincika sun gane suka je suka bincika a cikin kayansa sai ga wata alkebba a ba a irin rigan da limamai suke sa wannan ya sace ta kafin a riba ganima ya sa a cikin kayansa kaga bai da jihadun nafsi wannan sai kai shi wuta wane yana dukan kafurai ya bugi wannan ya bugi wannan aka zo ana gaya manzala su sama kai wane akwai kokari sai ka da su kawai yake sai dukan su yake yana sukan su yana sare su manzo Allah ya ce dan wuta ne sai wani ya ce to ni ko sai na duba menene zai kai shi wutan sai sai kawai ya dinga zura masa ido yana bin sa da wani kafuri ya buge shi da adda wato da takobi kawai sai ya raki kawai shikenan sai ya dauki mashi sai ya cuka a cikin sa sai ya kashe kansa shikenan da ya zo sai ya samu manzo sama ya ce ashhadu annaka rasulullah na shaida kai manzon Allah ne mutumin nan ga abin da ya faru da shi ya kashe kansa wanda ya kashe kansa makomansa menene wuta zai tafi sai dai in Allah ta'ala ya gafarta masa to kaga wannan babu jihadun nafs idan kana da jihadi na sai ka yi haƙuri ba za ka kashe kanka ba to idan mutum ya ɗauki jihadi shine kawai aje a bugi kafurai to ya ƙuntata ma'anan jihadi kuma a nan ne ake samun matsala sai ka kai in baka yi wannan ba baka yi jihadi ba a duniya ka mutu baka yi jihadi ba ah wace maka ka mutu baka yi jihadi ba imam malik ya yi jihadi ne irin wanda kake faɗan bai yi ba sai a ce ya mutu bai yi jihadi ba duk karantar da al'umma suka dinga yi rayuwarsu kenan karantar da al'umma da ibada sai ka ce bai yi jihadi ba ko kaɗan saboda haka ka yi jihadi da dukiyanka da ranka da dukkan nau'o'i na jihadi waɗanda suka yi haka ubangiji ta lace ulaika humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya wato mumine na gaskiya sai Allah ta ya ce قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض فالله بكل شيء عليم Ubangiji ta lace kul ka gaya musu ya Rasulallah sallallahu alaihi wasallam a tu'allimuna Allah bidinikum kuna gaya wa Allah cewa kun musulunta ne larabawa ƙauye kuna cewa ai mu musulmai ne kuna alfahari mu mumine to kuna gaya wa Allah cewa ku ku ne a'a wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma al ard Allah ya san dukkan abin da ke cikin samai da abin da ke cikin ƙasa ya sa abin da ke cikin zuciyanku ba sai kun gaya masa ba ba sai kun zo kuna wani gori cewa ku kun musulunta kun mu'mine ne ba kuma sannan wallahu bi kulli shay'in alim Allah ta'ala masani ne ga dukkan komai ba bukatan ka, masa bayanin kansa kanka kar kai wa Allah bayanin kanka ya riga ya sani ko ka faɗa ko baka faɗa ba ubangiji ta'ala ya san abin da ke cikin zuciyanka ko ka furta shi ko baka furta shi so da haka su zo suna yi wa manzon Allah gori cewa sun musulunta sun musulunta wannan ka suna nuna wa Allah cewa su masu addini ne Allah da su nuna wa haka ubangiji ta'ala sai aibanta su akan wannan sai Allah ta'ala ya ce يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Yamunnuna alaika an aslamu suna yi maka gori ya Rasulallah wai sun musulunta, gori suke wa maza Allah sassalama. To, wa zo da musulunci ne, ba shi ba ne? To, ya za ka zo ka masa gori in ba mutumin ƙauye ba, ka masa gori ka ce wai kai ka musulunta. sai ce kul ka gaya musu ya rasulullah la tamunnu alayya islamakum kar ku zo ku min gori ku musulunta ba abun gori bane ku gode wa Allah ta'ala kun zama musulmi balillahu yamunnu alaikum Allah ta'ala shine ya cancance muku gori an hadaku lil iman domin ya shirya da ku kun samu imani da Allah bai sa muku haske a zuciyanku ba ku isa ku yi imani ba Allah ta'ala shi ya cancance muku gori in kuntum sadiqin idan kun kasance masu gaskiya wato kalman gori ba ta da kyau kalma ce babba wanda ubangiji ta'ala shine kawai ya kamata ya simfatu da ita Allah ta'ala in ya maka abu ya ya cancanci ya maka gori in ya maka gori ba wani abu bane amma kai kuma in kai abu ba a yadda kai gori ba in kai gori sai ya zama laifi kai a wurinka saboda falalan da kai din dukkaninta tana komawa zuwa ga Allah ne ta'ala in kuɗi ka ba mutum wa ya baka kuɗi Allah ta'ala shi ya maka arzikin har ka taimaki wani to ya zaka masa gori kuma shi Allah ya maka gori ne kuma in Allah ya maka gori shi ya cancanci ya maka ne kai kuma baka cancanta ba ba dabaran ka ba wayon ka ba to haka nan duk abun da akan yi gori da shi to kar kai gori da shi saboda falalan zai koma Allah ta'ala wannan imanin nan ba don Allah ta'ala musu gamon katar ba wallahi ba su isa su imani ba ai imani abu ne mai tsada ko Abu Talib ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya yi imani da ya zo da suwa ba ginda manzon Allah bai yi ba ya musulunta ya musulunta ya ce ba zai musulunta ba yace wa ala millati abdul muttalib ya mutu akan addinin babansa abdul muttalib bai karbi bai karbi musuluncin ba manzon Allah ya damu akan wannan ubangiji ta ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba za ka shirya wanda kake so ba wanda ka ga dama ba Allah shi ne yake shiryar da wanda ya ga dama ba duk wanda kake so ne zai musulunta ba haka manzo Allah sa sama ya hakura don Allah imani da abu ne mai sauki Abu Talib da tuntuni manzo Allah da ya tusa masa wannan imani saboda kula da shi da ya da taimaka masa amma wani ba hude wani yaro ba hude bai da lafiya manzala su sama ya je ya gaishe shi rana tsaka ya kusan mutu ba saura yan mintoci manzo Allah ya je gaishe shi bai da lafiya irin yana dan kyautata manzon Allah haka ka san arnan ma akwai nagari na su dan taimako da da rashin cin mutuncin jama'a to irin mai dan kyautata wannan ne sai manzo Allah kwana biyu bai gan shi ba sai aka ce ai bai da lafiya manzo Allah sai sama sai ya je wurin sa sai ya samu babansa a tare da shi bai da lafiya manzo Allah sai ya ce masa kai kalmar shahada ka musulunta qul la ilaha illallah da manzo Allah ya gaya masa haka sai juya sai ya kalli babansa babansa ko kafuri ne sai baban ya ce masa ati abal qasim ka bi baban qasim mana ka bi manzon Allah ka bi annabi sai ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah bayan ya faɗa da ɗan lokaci ɗan kaɗan sai ya rasu da ya rasu sai manzon Allah ya juya yana murna yana alhamdulillahi lazi an qazahu bi minan nari na wa Allah da ya tsamar da shi daga wutan jahannama da sababina shikenan fa ya karbi imani ka duba behude shekara nawa ya zo zai mutu kuma ya karbi imani to kaga imani abu ne mai tsada sai Allah ya maka gamon katar kafin ka same shi to wane gori zaka zo ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu maganan ka masa gori ubangiji subhanahu wataala yace Allah shi ya cancanta ya yi maka gori amma ba kai ne za ka yi ainihin gori ba wannan kuma an sarawa sun tabbatar da wannan lokacin da aka yakin hunain an samu ganima mai yawa manzala ya dinga dumbulawa yana bawa mutane yana ta bawa mutane sai bai bawa ansarawa ba sai wasu suka ɗan yi surutu haka sai labari ya dawo manzon Allah sallallahu cewa ga halin da suke ciki sun yi magana sun ce kaza su don me yasa ba a ba su ba sai manzo Allah sallallahu alaihi haka ne yace to je ka kira min su aka tattaro su su wanda suka yi wannan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ya ma'ashar al-ansar alam ajidkum dhullalan fahadakum Allah bi ban same ku batattu ba Allah ta'ala ya shiryar da ku da sababina sai su ce sai suka ce Allahu a'ala wa aman ko Allahu ajallu wa aman sai su ce Allah ta'ala shine mafi ɗaukaka kuma shine mafi baiwa wato shi ya fi cancanta ya gori alam ajidkun alatan fa aganakum Allahu bi ban same ku wato kuna talakawa ba miskinai Allah ta'ala ya wadata ku da sababina sai su ce Allahu a'la wa aman Allah ta'ala ne mafi ɗaukaka kuma shi shine fi cancanta ya gori Allah ne musu wannan ni'ima ala ajidkum mutafarriqina fa allafakum Allahu bi ban same ku kuna rarrabe ba ubangiji ta'ala ya tattara ku ya haɗa kanku da sababina sai suka ce Allahu ala wa aman Allah ne mai ɗaukaka kuma shi ne wanda ya cancanta yi wa wani gori domin ne yi wannan falala shikenan mazala sassalma ya ce kuma da kun ga dama za ku rama da sai ku ce ka ba su karyata ka ba mu ko muka gaskanta ka sha maka kenan ka ba su koro ka daga ku ba ka zo madina muka baka masauki yace da kun ga dama sai ku faɗi haka amma sun isa su faɗa ba za su faɗa ba sai manzo Allah sa sama ya ce musu ala tarbauna an yadhhaba an-nasu bishati wal ba'iri wa tadhhabuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ila rihalikum yanzu ba za ku yadda ba an sarawa mutane sauran jama'a wannan a bashi raƙumi wannan akuya ai ta ba su gani masu tafi da shi gidajensu ku kuma a ba ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku koma da shi garinku kowa zai tafi da ganima ne amma ba zai tafi da manzon Allah ba sai mutanen Madina su za su koma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai falalan da ta kai wannan babu da manzo Allah sama ya faɗi haka sai suka ce radina bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama qasman wa hadda mun yadda da mun yadda da manzo Allah sallallahu alaihi matsayin shine rabin mu mun yadda a riba a bawa kowa dukiya tafi da ita mu kuma mu tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muhallu shayi anan dukkanin wa'annan abubuwan sun mai da su zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah shi ya fi cancanta ya yi maka gori ya shiryar da kai ya wadatar da kai ya baka lafiya amma ba kai ka zo kana yi wa wani gori ba gori ba naka bane ya fi karfinka ubangiji ta'ala ya ce ya munnu alaikum Allah ta'ala shi ya fi cancanta muku gori an hadakun lil iman domin ya shiryar da ku ga imani ya sa muku haske a cikin zuciyanku na imani kun karbi imani in kuntum sadiqina in dai kun kasance masu gaskiya wajibi ku imani da haka sai Allah ta'ala ya ce إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون وبنجي تعالى إن الله يعلم غيب السماوات والأرض Allah ta'ala ya san gaibu na sammai da ƙasai gaba ɗaya duk abun da ya ɓuya a cikin sama ko ya ɓuya a cikin ƙasa babu abun da Allah ta'ala bai sani ba ba abun da zai boye masa saboda haka abun da ke cikin zuciyarku ubangiji ta'ala ya sani ya san gejin imaninku ya san yaya karfin imaninku yake ba za ku boye wa Allah subhanahu wataala ba wallahu basirun bima ta'malun kuma ubangiji ta'ala yana ganin abun da kuke aikatawa duk abun da muke kin yake aikatawa kyakkyawa ko mummuna ko ya shiga ɗaki ya kashe fitila ya kulle ya ɓuya shi kaɗai to ubangiji subhanahu wataala yana ganinsa babu abun da yake kuya masa ya man yara maddal ba'udi janahahu fi zulmatil laylil bahimil alyali wa yara manada uruqiha fi lahmiha wal muqqa fi zakan fi tilka fi tilka izamin nuhali ya wanda yake ganin fuffuken sauro yanda sauro yake miƙe fuffuken sauro bangi ta ala yana gani haka ya man yara maddal ba'udi janahahu kuma a cikin dire mai duhu yana gani yadda sauro ke miƙe fuffukensa to kai ko a cikin haske ba za ka ga fuffuken sauron ba ma ballanta naka ga yadda yake miƙe shi sannan kuma ubangiji ta'ala ne wanda yake ganin ƙashin sauro kuma yake ganin ɓargon da yake cikin ƙashin sauron duk da sirantansa to ai shi ne mahalicin sauron gaba ɗaya da ƙashin da komi da komi so da haka ubangi ta ba abun da zai buya masa idan yana ganin wa'annan abubuwan to ayyukan ka kuma da kake da gabanka ko abun da yake cikin zuciyarka ba abun da ubangi ta'ala yake buya masa sai dai ya buya mutane amma ba zai buya wa Allah subhanahu wataala ba so da haka ka gyara imaninka ka ji tsoron Allah a duk inda kake ko a zahiri ko a baɗini ko a ɓoye ko a sarari ka sani ubangiji subhanahu wataala yana ganin ka kuma zai maka hisabi ranar alkiyama gwargwadon ka ubangiji ta'ala ya samu daga cikin masu tsoron sa. Allah ya ƙara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. amfani da wannan robar da ake ce mata kwandon domin hana shigar ciki bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala assalamu alaikum wa rahmatullah wato malamai sun kasa hana shiga ciki kashi biyu akwai tahdidun nasli akwai kuma tanzimun nasli wato tahdidun nasli shine ka ce kai iya ya'ya biyu kawai ko uku ba za ka ƙara ba sai ka hana matar ka ɗaukan ciki ka bi duk wasu hanyoyi wanda ba za ta ɗauki ciki ba wannan haramun ne a addinin musulunci kuma ya saba makasudin aure manzala sa sama ya ce tazawwajul wadudal waluda wa inni mukathirun bikum al umam yawm qiyamah ku auri mata masu nuna muku soyayya masu haifuwa domin zan yi alfahari da yawan kuranan alkiyama sannan kuma koyi da yahudu ne su ne suke takaita wato ainihin ƴaƴa wai saboda yawan ƴaƴa yana kawo talauci a aqidansu to mu a aqidan mu na musulunci yawan ƴaƴa baya kawo talauci domin gita ya ce wala taqtulu auladakum min imlaqin kar ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci wata riwayan khashiyata imla wata ayan khashiyata imlaqin don tsoron talauci kuma bangi ta ya ce nahnu narzuqukum wa iyyahum mu muke azirta ku kuma mu azirta su to da haka mu a aqidan mu ‘ya'ya albarka suke karawa ba sa kawo talauci idan ka haka kai yi koyi da yahudu ne haramun kai amma akwai abu da ake ce masa tanzimun nasli shine tsara familinka kai kana son matarka in ta haihu sai bayan shekara biyu ko uku kafin ta sake haihuwa. wannan ba laifi bane a shari'a sai ka samu magani wanda ba zai cutar ba ta dinga sha domin kada ainihin ta ɗau ciki in ma za ta yadda za a yi amfani da kororon roba ko da menene wanda ciki bai zai shiga ba wannan ba laifi bane a wajen Allah subhanahu wataala domin ba gudun ƴaƴan kake ba a'a kana kiwon lafiyar matarka ne kana son abun ya zama sai ta yaye ta samu lafiya kafin ta sake ɗaukan wani ciki abun da ya sa malamai suka halatta wannan shine wannan hadisi na azalo din kunna na'zilu wal qur'anu yanzil walau kana shay'an yunha anhu lanahana anhu al qur'an jabir yace muna azalo Alƙur'ani yana sauka da wani abu ne da za a hana da an hana abun da ake cewa azalo shine mutum ya sadu da matarsa ko baiwarsa saboda baya son ta yi ciki idan ya zo zai zubar da mani sai ya fitar da azzakarinsa ya zubar a waje domin kada ta ɗau ciki wannan ya halatta a shari'a idan baiwarka ne ko ba da izinin ta ba ya halatta amma in ya mace ka aure ta matarka wannan kuma sai kun yi ittifaki akan haka sai da yardanta tukunna za ka yi wannan in ba ta yarda ba wannan haƙƙinta ne baka isa ka yi haka ba domin za ka rike mata jin daɗi saboda haka inda yardanta ne ya halatta wani ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zan iya yin wannan azalon domin kada matata ta ɗau ciki ko baiwa ta kar ta ɗau ciki yace ka je ka amma in Allah ya kaddara za a samu ɗan fa ba za ka hana ba shikenan bayan yan watanni sai ya zo sai ke gaya manzon Allah sallallahu alaihi ai abin da nake tsoron ya faru ta yi cikin kuma sai manzon Allah ya ce to ai dama na gaya maka to idan mutum ya tsara irin wannan babu laifi tunda akwai hadisai da suke nuna haka amma dai kar ya barta ta sha maganin da zai cutar da ita kuma sannan kar ya mata kama karya ita ba hakan take so ba kuma ya ce dole sai an yi hakan na'am wannan kuma yake cewa shi ne Allah ya jarrabi mahaifiyarsa da rashin gani da ya samu dukiya domin ya je ya sauke farali sai ya je bai kai mahaifiyar ba daga baya ma da ya sake samu sai kai mama matashi bai kai mahaifiyar ba shin yin hakan ya saba ne domin yana jin tsoron mahaifiyarsa ta wahala wajen aikin haji domin ba ta gani ya danganta da ita mahaifiyar farko dai bai waje ba a kanta ba kasancewan ba ta da hali sannan kuma tana da lalura amma in tana son zuwa aikin hajin da kana da hali yanzu sai ka je aikin haji da ita kamar ta jagora ba matsala ba ne makafi suna zuwa aikin haji idan za ta yi ɗawafi ka sa ta a keke ka tura ta safa da marwa ka sa ta a keke ka tura ta arfa kuma dama mota ake hawa a je a zauna in rana ta faɗi a sake hawa mota a zo musdalifa idan a zo musdalifa kamata bora ta dawo mina amma ba za ta yi jifan shaidan ba kai za ka je kamata jifan shaidan gaba ɗayansu kuma idan an yi haka aikin hajin ta yayi in har ta nuna tana sha'awa tana son zuwa ɗin to kuma kana da halin hakan ka je da ita amma ka jagorance ta in ko kuma in kana da wani kani wanda zai iya jagorantanta sai ka biya musu gaba daya su je su yi aikin haji din idan kai haka zaka samu albarkan iyaye ko muna fata Allah ya baka ikon hakan din in kuma ta zabi cewa ita ba za ta iya ba tana tsoro to wannan kuma baka da laifi a wajen Allah subhanahu wataala na'am wannan kuma take cewa malam ni da mijina kullum idan mun samu sabani sai ya ce min ki je gida malam an ce a hukuncin musulunci in namiji ya ce wa matarsa ta je gida wai ya sake ta kenan ba haka ba ne ki je gida ba na sake ki ba ne na sake ki shine an sake ta amma ki je gida zai iya ɗaukan saki zai iya ɗaukan kuma ba sake ba nan kawai za a tambayi mutum me niyyarsa cewa ki je gida saboda akwai ka'ida al'umuru bi maqasidiha wato za ka yi abu in zin kai abu to za a duba me manufarka da yin wannan abun matikar abun ba zahiri bane ki je gida ana iya saki da shi kuma ana iya ba saki da shi ba an ce manzala sallama ya auri wata mata hadisan wasu sun rauna nasu wasu ko sun ce za a iya tattara hanyoyin su su zama ingantattu da ya auri wannan matan sai ya shiga wurinta an ce ta tambayi su Aisha wanda wannan ne wasu suke cewa kila hadisin bai inganta ba me manzon Allah sassama ya fi so in gaya masa sai suka ce idan ya zo ki ce a'udhu billahi minka ina neman tsari da kai <laughs> ita kuma ta ɗauka hakan ɗin daidai ne manzon Allah ya shigo ɗakin ta ta ce a'udhu billahi minka me kika ce na ce a'udhu billahi minka ita ta ɗauka wani abun <laughs> ta ke faɗa sai manzon Allah ya ce laqad usti bi azimin ilhaqi bi ahliki kin nemi tsari da babban abu ki je ki tafi gidanku kuma shikenan ya sake ta yake nufi sai ta sako a haka kaga wannan ya nufin sakin ne lokacin da kawu binu mali aka sa musu takunkumi ba su je yakin tabuka ba aka sa musu takunkumi na wata na abin na kwana hamsin ba a mu'amala da su suka shiga wani hali duniya ta musu kunci to bayan sun yi kwana arba'in an ce musu kas su kusanci iyalensu kwata-kwata aka aka ƙara musu wani takunkumi bayan da ba a sauraron su to shikenan shi kawo binu malik sai ya gaya wa iyalinsa ya ce ilhaqi bi ahliki ki tafi gidanku sai ta tafi da aka sauke masa wannan takunkumin kuma sai matarsa ta dawo kuma bai sake ta ba me yasa bata saku ba saboda bai faɗa da niyan ya sake ta ba saboda haka idan mutum ya ce wa matarsa ki tafi gidanku yana nufin zai ladabtar da ita ko shi ma yana zuwa a je a sasanta su wannan ba saki bane amma in yace tafi gidanku kuma yana nufin saki ne sai mu ce to al'umuru bi maqasidiha ka ta sako kawai ko cewa ka yi ban ruwa na sha kuma kana nufin ka saki matarka shikenan matarka ta saku amma in ba nufin matarka ta saku kai ba ba za ta saku ba sai da lafazin saki sai ka ce na sake ki in ka ce na sake ki kuma ko ka ce ba sake kake nufi ba za a yadda ba sai dai in ka rike hannunta ne ta ce sake ni ka ce na sake ki sai ka sake hannu to kaga wannan zahiri ne <laughs> ba wani wanda zai wani tawili du ya kare ko ko ka daure ta da igiya sai ka kunce ka ce na sake ki kaga wannan babu wanda zai zaci dama sake kake nufi amma in ba haka barin ka ya ɓaci ka ce na sake ki sannan kuma ka zo ka ce ba sake ne shari'a ba za ta yarda da wannan ba kuma ko da wasa ka faɗa wannan din ya zama saki saboda hadisin da yake cewa salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun an nikahu wa talaqu wa raja'a wa tarwayan wal itiq wato abu guda uku in kai su da gaske ma da gaske ne in ma da wasa ka faɗa sun zama da gaske shine aure ka ce na baka yata yace na karba shikenan an bashi aure yayi na biyu ka ce ka saki matarka ko da wasa ko da gaske ka faɗa ta saku na uku ka ce ka dawo da ita a wata ruwayan bawanka ka ce na in taka shi ya kama hanya ka ce kai wasa dai nake sai mu ce ina ba a wasa a nan ya tafi kawai ya kama hanyarsa sai ya ga dama ma ya saurare ka to wannan abubuwan ba a wasa da su to saboda haka baki saku ba tunda ba saki yake nufi ba na'am wannan kuma yake cewa malam menene ingancin wannan maganar idan mutum suka samu saɓani da mahaifinsa ko mahaifiyarsa ya halatta ya ƙaurace musu na ɗan wasu kwanaki saboda jiya na ba da kissan wani ya <laughs> ya ƙaurace wa mahaifi to ai ba hadisi ne yace ka ƙaurace wa mahaifinka ba ba ba kamata ka ƙaurace wa iyayenka idan ka samu saɓani da iyayenka ya kamata hankalinka ya tashi ne ka ji duniyan nan ta maka kunci har sai kun sasanta da iyayenka ka bi dukkan hanyar da ya kamata ku sasanta in ba su gansu ba ka yi kuka ka faɗi damoyinka ba su gane ba to ka je ka nemi wani wanda suke jin maganarsa ka kama kafa shikenan a sasanta a zo a zauna lafiya amma don ka bata da babanka ko mafiyarka ka ce ka ƙaurace masa wannan kuskure ne ai shi ɗin ma ba ya bata da su ɗin bane dabara yayi don ya gane me aikin wannan bawan Allah ɗin amma bai bata da babansa ba shi wannan sahabi dai hakan ɗin saboda haka kuskure ne mutum ya ɓata da babansa kuma ya ƙaurace masa ya yi ƙarin wani laifi ne domin iyaye al'amarinsu mai girma ne daga bautan Allah subhanahu wata'ala babu wani haƙƙi kuma da wani yake da shi a kanka sai iyayenka sai haƙƙin iyayenka wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ubangiji yayi hukunci kar ka bauta kowa sai shi sannan kuma ka kyautatawa iyayenka daga bautan Allah sai kyautatawa iyaye iyaye lallabin su ake a zauna lafiya don a rabu lafiya na'am wannan kuma tambayoyi ne kusan guda uku amma duk suna da alaka da juna domin addu'a ce wannan yake cewa take cewa ni ne nake son wani sai aka bani addu'a na yi sau talatin da uku sunansa ma sau talatin da uku sai in yi talatin annabi sau ɗari shin malam menene hukunci na idan na yi ɗayan ma ɗayan ma shi ma yake cewa malam ni ne aka ban addu'a cewa in dinga yi in dinga karanta innahu ala raj'ihi qadir har kimanin dubu ɗari da ashirin da biyar a sakamakon wani masiba da ta same ni shin ya dace da sunna allah ya ƙara malam fahimta to wannan ban san wata sunna da ta ce ka yi innahu ala la qadir sau dubu ashirin da wani abu ba amma duk musiban da ta same ka abin da ya tabbata alqur'ani shine ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sune mu'mine na gari sannan haka nan ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda musiba ta same shi sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha Allah zai musanya masa mafi alkhairi wannan shine abin da ya tabbata amma babu laifi mutum ya daga hannu ya yi addu'a Allah ya yaye masa wannan bala'i din wannan ba matsala ba ne amma a faɗi wasu abubuwa da adadi a yi ta wahalar da jama'a gaskiya wannan suna buƙatar dalili haka nan mai tambayan farko sunansa sau talatin addu'a sau talatin da salatin annabi sau kaza so sau ɗari ko sau kaza ba a hana kai salatin manzala sa sama ba kafin kai sunna ne ma kai wa manzon Allah salati kafin kai addu'a haka manzon Allah ya koyar idan akwai wani abu da za ka karanta na ƙura'ani ka karanta ka yi tawassuli da shi wanda babu surkulle a cikinsa. wannan ba laifi ba ne tawassuli da kyawawan ayyuka sai ka yi wannan sai ka daga hannu ko ki ɗaga hannu Allah ya baki wannan miji. amma ba ki je ki ta wahalar da kanki akan wasu abubuwa wanda ma biya min sultani Allah bai saukar da dalili akan su ba babu laifi mace ta yi ta addu'a Allah ya bata wani babu laifi namiji ya addu'a Allah ya sa wance ta zama matata wannan ba matsala bane in Allah ya amsa din sai ta zama matarka ko ya zama mijinki in ko ba amsa addu'ar ba shikenan ba za ta zama matarka ko kuma ba za ki ko bare zama mijinki ba ba laifi bane kuma wannan in an yi haka ba ba ainihin wuce gona da iri ba amma abun da ba a yi shi ne mutum ka sai yarinyar nan ba ta son ka kaje kai ta wasu tsafe tsafe da wasu surkulle wai dole sai ka juyar da hankalinta idan ka yaka ka aikata haramun kuma ka cuce ta hakanan nan ke ma baya son ki ki je ki ta tsafi da wani surkulle dole sai kin juyar da hankalinsa ya zo yana son ki wannan shari'a ba ta yadda da wannan ba sai dai ki roki Allah subhanahu wataala in Allah ya ga dama ya amsa addu'ar sai abun yayi na'am sai masu bukatar addu'o'i akwai wanda mahaifinsa ya rasu ya ce a taimaka masa da addu'a da kuma masu bukatu akwai wadda ita ma tana neman malam ya taimaka mata da addu'a domin ta ce malam ina son aure amma ba na son zama da kishiya saboda zafin kishi na ya yawa a taimaka min da addu'a to kishiyar ai akwai wacce ba ta da matsala ba sai ki roki Allah baki kishiya ta gari ba wanda za a zauna lafiya ubangiji subhanahu wata'ala ya biya musu bukatun su na alkhairi mu ma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi akwai wani bawan Allah bai da lafiya yana kwance a asibiti a Kano ya nemi mu masa addu'a ubangiji ta'ala ya bashi lafiya Allahumma allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد